الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بحديه إلى ملجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a wannan canjin ya kamata a ce an yi ne tun kafin a fara karatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي نشر بقدرته البشر وصرف بحكمته وقدر وابتعث محمد إلى كافة أهل البدء والهدر فأهل وحرم وأباه وهزر لا يجيب عن بصره وسمعه دبيب النمل في الليل إذا صراه يعلم السر وأخفى ويسمع عنين المضطر ويرى وأصلي وأسلم على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق عجما وعربا المبعوث في أم القرى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kuma dawo da mu wannan lokaci da muke ainihin wato Allah ya kuma dawo da mu wannan lokaci da muke karatu wajen ƙoƙarin yin tafsiri akan littafin Allah a wannan masallaci masjidu ahalul baiti was sahaba a kuma wannan unguwa ta mu ta tudun wada a wannan gari namu na Kaduna akwai tambayoyi sai gobe za mu kuma za mu fara amsa tambayoyi sai dai abin muke fata shine duk tambayar da muka fahimci takarari ce maimaitawa ne ba za mu amsa ba sannan na biyu duk tambayar da muka fahimci an mu wani malami ita mun ji ya bada amsa mu kuma an yi mana dan aji me zamu mu ce ba za mu bada amsa ba wannan shine Allah ya sa mu dace akwai wata malama Jamila Husaini ta saka naira dubu ɗari da hamsin a asusun marayu ubangiji subhanahu wa ta'ala muke roƙo da dukkan sunayensa masu tsarki da siffofinsa maɗaukaka Allah ya san bukatunta da damuwarta da matsalolinta Allah ya yi mata suna duniya da lahira sana akwai wata malama bilkisu yusuf ita mata dai ta saka naira dubu biyar Allah ya saka mata da ainihin wato alheri kamar yadda muka sha faɗa cewa nan ba na jaiz bank akwai ɗaya bankin da gobe ko jibi za mu faɗa insha Allahu a masjidu ahlul baiti was sahaba sunan number a account name ɗin kenan na banki jaiz bank namban shine 00 guda 4 184665 wato sifili sifili sifili guda 4 daya takwas wato 4665 Allah maɗaukakin sarki ya bada ikon taimaka akan makalla bismillah بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والله الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب لباد الأدام Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi anzala alayka kitaba. Allah shi ne wanda ya saukar maka da littafi mun yi bayani a baya mun ce kalman alkitabu tana ɗaukar ma'ana guda goma ba za mu maimaita ba da haka huwa domirin neman fasilun mabniyun alal fatifi mahalla raf'in muftada alladina ismu mausulin ne mabniyun alal sukuni fi mahalla raf'in khabar na An anzala alaikal kitaba anzala fi'lun wa fa'ilun alayka aljar wal majrur alkitaba maf'ulun bihi wal jumla fi'liya wato ita ce silatul mawsulin la mahalla laha min al minhu wato shibhu jumla fi mahalli raf'in khabarun muqaddam ayatu ayatun shine ainihin wato mubtada'un mu'akhkhar wa huwa man'ut muhkamatun shine na'at da haka wa ukaru mutashabihat shine shi ma ma'tufun ne na minhu ayatun muhkamatu wannan ayar tana buƙatar dogon bayani yadda ya kamata Allah ya ce wa manzon Allah huwa alladhi anzala alayka kitaba. al-imam ibn kasir yake cewa yukhbiru ta'ala anna fil Allah yana ba da labari lalle a cikin alqur'ani akwai ayatun muhkamatu akwai ayoyi muhkamai sai ce hunna ummul kitabi kuma su ne mafi yawancin littafin har kullama rizqu min ha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi rizquna min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin suratu zumar yake cewa Allahu nazzala ahsana alhadisi kitaban mutashabiha da haka suka ce wannan tashabuhi di anan shine abinda Allah yake nufi annahu yushbihu ba'dahu ba'dan alqur'ani sashen su yayi kama da sashi fil husni was sidqi wal hidaya wajen kyau da gaskiya da kuma shirirwa was salama min at tanaqudi sannan alqur'ani ya kubuta daga warware juna wal ikhtilafu ko sabani shi yasa Allah sai ya ce afala yatadabbaruna alqur'ana ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا kasira da alkur'ani daga wajen wani Allah yake da an samu saɓani mai yawa to alkur'ani babu saɓani babu ainihin wato kaɗan don haka alkur'ani wa'incin ayoyin in ka ɗauke su da ce kitabun uhukimat ayatuhu muhukam ne ga baki ɗin shi ta wannan jihar idan ka ɗauki Allahu alladhi nazzala ahsan alhadisi mutashabi ne ta wannan bangaren to wannan ayar da zamu karanta za ta yi magana akan nau'in mutashabi na uku ne ina ba ta an fahimta da haka ya zamanto wannan ayat da Allah ya ce wa manzon Allah huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabiha akan maganan hunna ummul kitabi wa muhkamatun da mutashabi na bibi sai da na samu maganganun malaman tafsiri sama da maganganu goma sha ɗaya akan hunna ummul akan muhkamatun wa mutashabihatun dan mutum ya gane cewa in zai yi karatu akwai aiki a gabansa ba dan karami ba kawai ba za ka zo ka fassara ba a'a a ciki akwai ayoyi muhukamai akwai wa akwai mutashabi kawai kai shiru kai da kai fassaran baka san mutashabi wanda ma ka fassara masu ma ba su san mutashabi ba haka za a yi fassaran a wuce ko kuwa to bai kamata a yi haka ba dan haka suka ce kan magana ta farko shine ma urifal murad minhu abinda aka san ma'anarsa in ma bi zuhur in ma ta hanyar da an karanta nasin an gane au bi ta'awil ko da an fassara shi za a gane wal mutashabi shi kuma mutashabi shine masta bi ilmihi abinda Allah yake banta da saninsa ka qiyamis sa'a kamar yaushe alkiyama za ta zo Allah kadai ba makan shi sani la ta'atikum illa bagatatan wa khurujid dajjal yaushe dujal zai fito Allah kadai ya sani wa huruful muqatta'a mun yi magana cewa huruful muqatta'a Allahu a'lamu bi muradihi bi dalika da haka suka ce wannan shine hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat magana ta bi malamai suka ce shi shine ma wadaha ma'anahu abinda ma'anarsa ta fito fili wal mutashabih naqiduhu mutashabih shi wanda ma'anarsa bata fito fili ma magana ta uku suka ce shine muhkam shine ma la yahtamilu min at-tawil illa wajhan wahida abinda a wajen fassara ba zai taɓa ɗaukan kowace ma'ana ba sai ma'ana ɗaya kamar muhammadun rasulullah ai wannan duk mutanen duniya sun yadda cewa fassara shi shine annabi muhammadu manzon Allah ne duk wanda ya zo ya ce to malamai sun yi kaulani taraddudun an fahimta ai to shine taraddudun kuma arne ne saboda haka wannan nassin bai daukar wata ma'ana sai dai shine annabi Muhammad manzon Allah ne wannan ita ce suka ce wal mutashabih mahtamala aujuhan shine abin da zai daukar maka ma'ana daya biyu uku hudu biyar kaman wal yawmil man'ud wa shahidin wa mashhud in mutum ya bi maganganun malaman tafsiri sai ya samu maganganu wajen guda 25 akan wa shahidin wa mashhud sannan almuhu kan magana ta hudu suka ce mastaqalla bi nafsihi abin da yake cin gashin kanshi wal mutashabihu shine la yastaqillu bi nafsihi illa bi raddihi ila ghairihi abin da baya cin gashin kanshi sai an mai da shi zuwa ga wani nassi magana ta ainihin wato biyar suka ce almuhkam shine malam ta takarrara alfazuhu abin da aka kawo shi sau ɗaya ƙur'ani lafazinsa bai maimaita ba mutashabi kuma suka ce shine wanda aka kawo lafazin sa ya mai da yawa a cikin alqur'ani magana ta ainihin wato shida suka ce almuhkam shine alfara'idu farilloli wal wa'adu da alƙawari idan mutum yi kaza Allah zai bashi kaza wal wa'idu da kuma kyacewa wanda ya saba ma Allah sai Allah ya masa kaza wal mutashabi suka ce alqisas wal amsalu kissoshi da Allah yake bada labari a Qur'ani da misalai su ne ainihin wato almuhkam wal mutashabi ali bin abi talha da ibn abbasin suka ce al-muhkamatu ita ce magana ta bakwai nasikuhu wa halaluhu wa haramuhu wa hududuhu nasik abin da yake zuwa ya shafi da kuma halal din alkur'ani da haramun sa da sa da abin da ake yin imani da shi a aiki da shi mutashabihu kuma suka ce mansukuhu abin da ya zo ya zamanto ya shafi wani abu wato abin da aka shafi wa muqaddimahu wa mu'akhiruhu da abin da aka kawo shi a ƙarshe ko a farko sannan da misalan alkur'ani da kuma rantsuwa da Allah yake kawa da abin da za a yi imani da shi amma ba tare da yin aiki da shi ba mujahid yake cewa almuhkamatu ma fihi alhalal wal haram duk abin da yazo a cikin littafin Allah na halal da haram shi ake kira muhkamatu yace abin da ba wannan ba shine mutashabihun yusaddiqu ba'dahu ba'dan magana ta tara daga abdullahi dan abbas ya ce muhukamatu ayoyi ne guda uku a cikin alkur'ani aya ta farko cikin suratul an'ami da Allah ya ce qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a abin da ya biyo bayan ta guda biyu na ayoyi shine muhkamatu sai kuma ayar da ke cikin suratul isra'i ita ma wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana da ayoyin da suka biyo guda biyu a bayanta yace wa'annan sune ainihin wato muhkamatu hak yake cewa muhkamatu shine malam yunsaq minhu abinda ba a shafe ba alqur'ani wal mutashabihu shine ma nasika abinda aka shafe ikirama da su suka ce annal muhkam idan an ce muhkam alladhi yu'malu bihi shine wanda ake aiki da shi wal mutashabi shine alladhi yu'minu wa yu'manu bihi wa la yu'malu bihi wanda za a yi imani da shi ba za a aiki da shi ba wasu malami ma magana ta ainihin wato goma sha ɗaya suka ce almutashabihatu fi ma balagana huruful muqattaha da muka karanto je irin su alif lam mim sadi da makamantansu mun karanto maganan imam al-qurtubi da ya kawo jiya ta ainihin wato rabi bin husayn da ya faɗa cewa dama akwai ilimin da Allah kaɗai yake banta da shi ya bar makansa sani a qur'ani bai sanar da ainihin wato kuwa ba na haka imamul al-qurtubi da ya kawo irin waɗannan maganganun wasu ya kawo wani mai littafin wato mafatihul ghaib ya kawo wani mai littafin wato eh, wannan imamul bagawi a tafsirin shi ya kawo sai yake cewa wa huwa muktara qawli sha'abi wa sufyan as-sawri wa ghayruhuma anna al-muhkamatu min ayyi al-qur'ani ma urifa ta'wiluhu abinda aka san fassara shi shine muhkam yace mutashabi kun malam yakul li ahadin ila ilmihi sabilun abinda wani mutum Allah bai sanar da shi ba shi yasa abin da yasa muke wannan bayanin saboda za mu je gaba nan gaba war na fil ilmi akan wannan wawun din malamai sun kara ma juna ilimi wawun din atifati ce ko wawun ce wacce take isti'nafiya wannan ya kawo wannan magana ina ba ta an fahimta in ko wawun atifati akwai ma'anar da ya kamata mu ba ayar idan ko wawun din isti'nafiya ce sabon zance ne shi ma akwai ma'anar da za mu ba ayar kuma in Allah ya yarda ba za mu gaba tafsirin ba mu sai mun faɗa abin da yake raji akan muhukam da mutashabi Allah ta'ala ya shirya da mu wannan ainihin wato shine don haka Imam al-Qurtubi bayan ya kawo wannan magana na cewa wato malam ya kulli ahadin ila ilmihi sabilun abinda Allah bai sanar da wani daga cikin mutane ba kamar yaushe alkiyama za ta tashi waccan maganar da muka kawo sai ce wa hadha ahsanu ma qila fil ladhi ko ahsanu ma qila fihi alladhi qaddamna wannan magana ita ce tafi akan abin da ya shafi wa ukharu mutashabihat akwai wasu nassosi wanda suke mutashabih ne in ma ka ce ba wanda ya san ma'anar su sai Allah ko kuma suna ɗaukar wato fassarori da yawa gurin fassara su wannan shine da haka imamu bin kasir bayan ya gama kawowa ga baki ɗaya na maganganun sai ya ce wal mutashabihatu fi sidqi idan an ce minhu ayatin muhkamatun sai ce fihin na hujjatun rab duk nassin da aka ce muhkam a cikinsa akwai hujjar ubangiji wa ismatul ibada kuma kare bayi wa daf'ul khusumi wal baɗi da kuma tunkuse jayayya da banna laysa lahunna tasrifun ba wani mutum da ya kakkatar da nassi muhkam wala taharifun amma ina alaihi da haka duk nassin da in an ja baka isa ka canza masa fassara ba shine muhkam sai ce wal mutashabihu fi sidqi lahunna tasrifun wa taharifun wa ta'awilun nassi mutashabi kuma shine nassin da za a iya karkatarwa sai ce itallahu fihinna al ibad Allah ya jarrabu bayi da nassi mutashabi kama ibtalahum fil halal wal haram kamar yadda ya jarrabe su da halal da haram ka san za a ce ga aure shine halal ga zina shine wa shine haramu to yanzu wani zana sai ta zama masa jarraba ba zai iya yin aure ba zai zamantowa zai iya yin zina saboda haka ga nassi muhukam ga nassi wa mutashabi wani ba zai riko da nassi muhukam ba sai riko da nassi wa mutashabi yanzu nassi mutashabi ya zama masa jarrabawa Allah ya kiyaye wannan shine dan haka sai Allah madaukakin sarki bayan ya ce hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat sai ya ce fa amma alladhina fi qulubihim zaygun amma wanda yake a cikin zukatansa akwai rashin lafiya da haka suka ce wannan fa'un din istinafiya ce amma wannan malaman nahu suna kiran shi harfu sharɗin wa tafsilin duk inda ka ya zo to za a yi bayani daki daki kenan don haka alladhina ismu mausulin ne mabniyun alal fatti fi mahalli raf'in mubtada fi qulubihim shibhu jumla fi mahalli raf'in khabarun muqaddam zaygun shine mubtada'un mu'akhkhar fa waqi'a fi jawabi shartina amma yattabi'una fi'lun mudari'un ne marfu'un wa alamata raf'ihi thubutun nun li'annahu min al-af'al al-khamsah تشابه اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به تشابه فعل وفاعل منه الجار والمجرور ابتغاء مفعول لأجله وهو مضاف الفتنة مضاف إليه ذاك تشابه جملة فعلية اتتي صلة الموصول لا محل لها من الإرا والجملة فيتبعون واتو اتتي في محل رفع خبر نا أينهم واتو مبتدا سنن والجملة اتتي فعلية نا allazi ita ce silatul mawsulil la mahalla laha min al-i'rab fa amma alladhina wanda yake a cikin zukatansu kai ainihin wato karkata malamai suka ce az almailu al idan an ce zaygu shine ainihin wato karkata daga ciki ake samo cewa zagati shamsu wa zagati al-absar ina fata an fahimta rana ta karkace ido yayi mi ya karkace wa yuqalu zaga yazigu zaigan idza taraka al-qasda idan mutum ya bar manufa Allah ya ce falan falamma zagu azagallahu kulubahu lokacin da suka karkace sai Allah madaukakin sarki ya karkatar da zukatansu to fa ammal ladina fi qulubihim zaygun wanda yake a cikin zukatansu akai ainihin wato karkata malamai suka ce shine dalalun wa khurujun anil haqqi ila al batil bata da kuma fita daga gaskiya zuwa ainihin wato banna shine fa ammal ladina fi qulubihim zaygun dan haka tunda akwai zaigu karkata a cikin me zai faru fayyattabi'una ma ta sha baha minhu sai su ba abin da yake wato yana ɗaukar ma'anoni da yawa gurin fassara inna ma ya akuzuna minhu bil mutashabihi alladhi yumkinuhu an yuharrifuhu ila maqasidi haka ibnu kasir yace zai yi su riko da mutashabi nassin da za su karkatar da shi zuwa ga ma'anar su fasida su saukar da mutane akan shi lihtimali lafzihi lima yasrifunahu saboda ɗaukar lafazin su karkatar da shi zuwa ga ma'anar da suke nufi kuma duk wata banna da ka sani a duniyan nan in mutum ya kirkiro ta idan ya zo cikin qur'ani idan wannan ita ce muguwar manufarsa to sai kaga ya neman mata gindin zama a qur'ani ba na ku labari ba wani ya tashi ya tafi Kano ana muƙabala da shi akan shi Allah ne shi wancan yana rigima bai da hadisan annabi ba kawai sai ga wani ya tsaya gaban shi ya ce mai shi Allah ne ya ga bala'in da ya fana shi ya ce amma dai kai na baka ilimi yace la haula wala quwwata illa biha yace ba wani karfi da dabara sai a waje haka aka yi ta buga rigima shi yana bai da hadisan annabi sai ga wani ya tsaya gaban shi ya ce ma ilimin shi ya ba shi shine Allah kuma ya batare ya ce wannan qur'anin da muke tafsiri maganan shi a maganan ka kamanya ya ce kwarai kuwa magana ta ne aka ce maganan ka ne ce eh to me kace a suratu yusuf a aya ta 103 aka yi shiru jin ba amsa eh aka ce ba ka ce maganan ka bane yace kware ko to me kace a gurin yayi shiru can da aka ja ayin wa ma yu'minu aktharuhum billahi illa hum mushrikun sai ya karasa sai aka ce to me sa ka ka kasa ka yace to ai da mun faɗa muku a cikin mun ce la yasalu amma yafalu <laughs> mun ce muku duk abin da muka yi ku tambaye mu hum yasaluna ko za mu tambaya aka tashi rabin hutu wani yaro ya ganshi yana ɗiba girki ya ce a, ah, Allah yana cin abinci ya ce kai sai in tsine ma wallahi <laughs> irin abin da na turo annaba ana cewa mali hazar rasuli a kullu ta'ama wa yamshi fil aswa ni ma shi zaka faɗa min yanzu haka zaka ga irin waɗannan abubuwan na ban mamaki a rayuwa Allah ya shirar da mu to fa amma alladhina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhum tiga al fitna wabtiga a tawili da haka Allah madaukakin sarki yake faɗa yake cewa ya ahlul kitabi la tagalu fi dinikum kada ku yi guluyi a cikin addini wala taqulu ala allahi illa alhaq sai ce innamal masihu isa ibn maryam annabi isa isa dan maryamu ne ba isa dan Allah ba sai ya ce wa kalimatuhu alqaha ila maryama wa ruhun minhu wannan ayat tana daga cikin ayoyin da kiristoci suke ɗauka sai istidlali da ita qur'ani cewa isa dan allah ne saboda allah ya ce wa ruhun minhu rai ne daga wajen wa daga wani sai suka ce min in tabi'idiyya ce dan haka kaga yanzu ya zama fa ammal ladina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhum tiga alfitna yanzu wannan nassin ya zama mutashabi tunda minhu din zai iya daukan haka a larabci min akwai tabi'idiyya to amma idan an mai da shi zuwa ga nassi muhukam matsalan za ta ko ba za ta warwaru ba me nasoshi muhukam akan wannan nasin akwai Allah ya ce in huwa illa abdun an amna alaihi waja'alnahu masalan li libanin isra'ila kaga nassi ne muhukam sannan Allah ya ce inna masala isa inda Allah ka masali adam khalaqahu min turabin summa qala lahu kun fayakun wa fa amma alladhina fi qulubihim zagun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitna sai su kyala nassi muhukam sai su koma bin nassi wa mutashabi me yasa suke yin haka saboda ibtiga alfitna saboda su kawo fitina cikin ainihin wato al'umma da haka malamai suka ce ittiga alfitna dan su kawo fitina shine ihaman lahum dan su rudar da mutane annahum yahtajjuna ala bid'atihim bil qur'an mutum ya zo ka gan shi gashi kasur gumin dan bid'a amma yana kare bid'ar da qur'ani ba haka ake ba wannan maganar ibnu kasir ya faɗe ta a cikin littafinsa na tafsiri shi yasa muka ce yin abun ma ya ci tira ana so a haɗa kan musulmi kowa a sashe daina tafsiri da kowanne kuma da ibnu kasir kowa a koma yin tafsiri da kowanne a koma tafsiri da tafsirin imamul qurtubi a gani ko kuwa lokacin ne za a gane cewa wato yanzu waye asiri zai tunu yana daga ciki sai ce wa hada hujjatan alaihim lalahum al-imamu fakhruddin razi da ya kawo wannan sai ya ce fa'alam annal ta fil qur'an ko fil luga al istiharu bi shay shine wuce gona akan abu da kuma kambam wannan abu yace yuqalu ana cewa fulalun maftunun bi talabid duniya wani an jarrabe shi da neman duniya in mutum ya zamantu yana neman duniya ta kowane hali sai a ce maftunun bi duniya sai ya ce ai gala fi talabiha wa tajawaza al qadara yayi guluwi wajen neman ta ya wuce gona da iri sai ya ce malaman tafsiri sun ambaci fitina a wannan ayan ta fuskoki guda uku ya yace hatimul asam ya ce innahum mata auqa'u tilkal mutashabihati hati fiddini duk sanda mutum ya koma bin nassoshi mutashabi a cikin addini to sara ba'aduhum mukhalifun li ba'd fid to dole sai ya zamanto ana samun saɓani a cikin al'umma kuma wannan shine sabanin ahli sunna da wanda ka san duk ba ahli sunna ba mun ce nassi mutashabi ka a fassara shi a maida shi zuwa ga nasiwa nasi kam kuma abin da zai kyau zai wato inganta wannan shi ne a koma fahimtar magabata sai a samu maslaha wajen fassara alkur'ani to duk dan bid'a ka lura zaka ga duk sanda zai ma'ahali sunna hujja yakan ban nassi kam ne kuma ma nassi mutashabi wannan ita ce ka'ida yace na biyu annan anna tamassuka bi hadal mutashabi duk mutumin da ya riko da nassi mutashabih yuqarriru bil bid'ata wal batila fi qalbihi to bid'a da banna sai ta tabbata a cikin zuciyar shi fa yasiru maftunan bidalika to sai zaman tu ya zama fitinanne da wannan an jarrabe shi sai yace akifan alaihi la yanqatu anhu al batta sai zaman tu kaga ko mutum yana so ya bari sai kaga barin ya masa wahala yace na uku annal fitnata fid dini huwa dalalu idan an ce fitina a addini shine bata wa ya ce abin sani ne annahu la fitinata wala fasada a'zamu min al fitnati fid wal fasadi fihi ba ku fitina a duniya irin Allah ya jarraba ka kana bauta ma Allah ba akan sunnar manzon Allah ba duk ba abin da yake wannan fitina a rayuwa imamu muslim ya rawaito hadisi a cikin littafinsa daga nana aisha Allah ya kara mata yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha ta karanta take cewa annabi ya karanta wannan ayar huwa allazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi har zuwa ƙarshen ta sai manzon Allah yake cewa idza ra'aytumul ladina yattabi'una ma tashabaha minhu in kuka ga mutanen da suke ajiye nassi muhkam su bi mutashabi sai ce fa ulaika alladhina samma Allahu to sune wanda Allah ya ambata dan haka ku yi taka tsantsan da su imamul al-qurtubi bayan ya kawo innan maganganun sai ce wa hadhihi al-ayatu wannan ayar da muke karanta fa ta ummu kullu ta'ifatin min kafirin wa zindiqin wa jahilin wa sahibi bid'atin ta kunshi kowane arni da kowane zindiki da jahili da dukkan dan bid'a ya shiga cikin fa ammal ladina fi qulubihim zaygun yattabi'una ma tashabaha minhu ibtiga alfitnati wa ibtiga atawili wannan maganar tana nan cikin tafsirin qurtubi a je a duba shi yasa muka ce in za a bi ka'idar tafsiri keke da keke duk dan bid'a ya daina tafsiri wallahi wannan yana da gaske ce wace wannan kenan wa in kanat al isharatu biha fi dhalika al waqt ila nasara najran ko da aya tana nuni ne akan nasara najran yace amma bata takaitu akan su ba shi ma fakar dinin razi a littafin shi ya faɗa ainihin wato wannan al'imamu abubakar al'ambari yake cewa kanal a'immatu minas salaf manya-manyan malamai wanda suka zo bayan annabi sahabbai da tabi'ai kenan yace wa man yas'alu an tafsir al-huruf al-mushkila duk mutumin da suka ga ya kutsa cikin nasoshi mutashabihai to sai san mar uquba li'anna sa'ila in kana yabgi bi su'alihi duk mutumin da yazo yana tambayin nassi mutashabi in yana neman tambayar sa ne takhalidal bid'a dan ya dawwamar da bid'a wa isaratul fitna da kuma motsar da fitina cikin mutane fa huwa haqiqun bitankiri wa azimut ta'ziz to wannan ya cancanta ya samu kyama sannan dole ne a samu wata hukuma da za ta hukunta shi wa in lam yakun dalika maqsiduhu maqsiduhu in ku ba wannan bace manufarsa suka ce fa istahaqqa al-itab bima ishtarama min adh-dhanbi to ya cancanci a zarge shi saboda abin da ya iban makansa na zunubi sai yake cewa ainihin wato ya kawo daga Suleiman bin Yasar daga Abdullahi bin Sabiq yace wani mutum ana kiran shi Abdullahi bin Sabiq ya zo garin Madina wani kamar yadda imamu darimi ya kawo da ya zo faja'ala yas'alu an mutashabihil qur'ani wa an ashiya sai ya zo kawai duk abin da ya shafi mutashabi na qur'ani shi yake kawa dan ya rudar da mutane sai yana umar yana zaune falamma falamma balaga zalika umar radiyallahu anhu fa ba'atha ilayhi umar da umar yana zaune ya ji labari sai ya tura aka kira shi fa ahadarahu ya zuwa a lahu arajina min arajinin nakhli yasa aka samo masa bulala sanda bulala muttukekiya ta dabino ya aji falamma hadara qala lahu man anta yace waye kai qala sai yace ana abdullahi sabiq yace ni na abdullahi sabiq fa qala umar radiyallahu anhu sai yace wa ana abdullahi umar ni kuma bawan Allah ne umar ثم قدم ثم قام إليه فضرب رأسه بأروج فشجه هنا عمر يميك دنگ تبكى masa بولالا an fahimta bulalar dabinin nan har sai da ya fasa mai sun mata ba a darbahu sannan ya dinga dukansa hatta sala damahu ala waje har sai da jini ya zubo masa a fuska ya ce فقال لي حسبك يا امير المؤمنين قد والله ذهب ما كنت اجري في ya yace wallahi aljanin da nake ji a na yake kamun wannan shubuhun ya gudu wallahi dan Allah ka tsaya haka a wata ruwayar bayan Umar ya sa an dake shi ya dake shi hatta taraka zaharahu da dabbaratan sai da ya faffasa masa baya hatta a sai ya kyale shi sai ya warki sannan ya kuma sa aka dawo da shi ya kuma shi kashi ya warki ya kuma sa aka dawo da shi ya kuma shi kashi da ya ga bala'i ya bala'i fa qala sai ce in kunta turidu qatli faqtili qatlan jamilan yace bala'in da kake min yaya in kana so ka kashe ne ka kashe ni in huta fa lahu ila ardihi wa kataba ila abu musa al-ash'ari alla yujalisahu ahadun min al-muslimina sai na umar ya ce ya koma garin su in ya je ya zauna shi kaɗai kar ya mu'amala da kowa wannan ita ce saboda haka inda ana so a taimaki al'umma babu yadda za a yi a zo ana bid'a ana fito na fito da karantawan manzan Allah sannan a ce wai duk a zo a haɗa kai duk dan bid'a ya kamata a matta hazini ne daina bid'a haka ya kamata ba wai ya fito yana tafsiri a gidan rediyo da gida a'a ya kamata a matta hazini ne kamar yadda Umar yi ina ba ta fahimta shi yasa ba za ka je Makka ko Madina ba ka je kai musu bida'a. ba a yi shi yasa duk dan bid'a ka lura sai Allah ya jarrabe shi da haushin garin Makka da Madina saboda ba zai je ya sake ya raji ba ya bid'a yanda zaka zo nan kai shirman ka nan ka je can ba za ka yi musu ba an fata an fahimta to saboda haka ahli sunna ya kamata su shiga taitayin su na sha yin bayani na ce akwai wata siyasa da ta shigo a ƙasar nan gurin bata ƙasar saudiya a idan mutane wannan siyasar ita ce siyasar ƙasar iran da ƙasar saudiya sai a ce wai akwai saudi amerika ba ka ake faɗa ba a daidai lokacin da ɗan mai aƙidar zagin sahabbai zai ce saudi amerika a daidai lokacin da ita kuma iran tana mu'amala da rasha wanda a gurin kafirci gara kafircin amerika da kafircin rasha domin ita kafircin da take a shaddu kufuran ne kafircin da ba su ma yadda akwai allah ba yanzu yakin da ake yi a ƙasar lebanon a ƙasar ainihin wato siriya. kowa ya san cewa rasha tana da gudunmawa a yakin kamar yadda iran take da gudunmawa a yakin haka ake kuma mun ce duk abu mai amfani zaka ga nan musulmi daga kasar saudiya yake zuwa wannan qur'anin dan madina daga ina yake zuwa ka taba gani a su sai dai a shigo da makami a shirye kashe wasu kawai haka ake to saboda haka wallahi a iya sani na ban san wata kasa a duniya da ake ɗabbaka musulunci ba irin saudiya ban taba zuwa wata ƙasa da naga alladhina in makkannahum fil ardi aqamus salata tana aiki ba sai a saudiya saudiya ne kaɗai za a kira sallah ka je ka sa ATM ka kaga ya tsaya ya daina fito da kuɗi abubuwa in mutanen makka da madina ba su da wani abu sai girmama harame ne haramin makka da haramin madina wutar da ake amfani da ita a wa'annan guraren guda biyu ya wutar da ake amfani da ita a najeriya saboda girmama ɗakin allah to kuma duk a haka ba wa mutanen banda ne kai wani sai ya zo shi ba abin da ya tsina na sai ga yana kokarin bata su a mu yanzu ba wanda ya sai ya sake tashi ya sake bata kasar Saudiya a idan mu kuma duk wanda kuka ji ya tashi yana bata kasar Saudiya ko da yana da awan ahli sunna ne to ya ɗibi ɗabi'un yan bid'a ne bai sani ba amma ba ɗabi'ar ahli sunna ba ce kan gwamnatin Saudiya da malaman ƙasar Saudiya wannan ɗabi'a ce ta yan bid'a فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله الله يتي وما يعلم تاويله إلا الله با wanda ya san fassarar wannan abun kuma sai Allah to a nan gurin ne malamai suka ainihin wato yi sabani suka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah anan waqfu yake waqtun ta fil ilmi jumla ce musta'anafa sabuwar jumla ce da haka suka ce wa ma ya alamu ta'awilahu illallah idan kai wasu lokaci rasikhuna fil ilmi to ya zaman to atufun kenan akan Allahu kenan nassi mutashabi babu wanda ya san fassararsa sai Allah sai malamai wanda suka kafa a ilimi da haka suka ce asalin rusuki wato idan an ce rasaka wato shine minar rusuki shay'i fi shay'i wa huwa wa huwa shine duk abin da ya tabbata shine rusukh suka ce rasakal imanu fi kalbi fulanin yarsaku ruskan wa rusukan idan sabata idan ya tabbata wani mawaƙi na yabon wata mata wani yana faɗan wata mata irin sanda take masa yake cewa laqad rasakat fil qalbi minni mawaddatan li layla abat ayatuha an tugayyara wato irin san shi ya tabbata a zuciyarta sai ya kawo kalman ainihin wato rasakat don haka wannan shine wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassarar nassi mutashabi sai Allah sannan sai wa warasikhuna fil ilmi malaman da suke kafaffu a ilimi su ne suka san fassarar shi idan mun ɗauka cewa adafi ne wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah ba wanda ya san fassara sai Allah warrasikuna fil ilmi jilna sai mustama su kuma wanda suke kafafu a ilimi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina dan haka abinda muka karanto a baya shi ya kamata mutane su tuna na maganan mutashabi dawa da muhukam idan mun kassama mutashabi zuwa gida biyu cewa akwai nassin da babu wanda ya san fassara shi sai Allah wannan sai shiga cikin wa ma ya alamu illa illallah idan mun ɗauka cewa akwai nassin da yake mutashabi ne shine ba za a fahimce shi ba sai an mai da shi zuwa gawa muhukam to wannan kuma ba wanda ya san fassara shi sai wa sai Allah wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah na fil ilm ina fata an fahimta ba wanda ya san fassara shi sai malamai kafafu a ilimi da haka Abdullahi dan Abbas yake cewa at-tafsiru ala arba'ati anha tafsirin alqur'ani ya kasu gida hudu akwai fa tafsiru la yu'dharu ahadun fi fahamihi akwai tafsirin da ba wani mutum da zai je gaban Allah a yi masa uzuri akai wai ya jahilce shi ba zai yi ba ya kamata a ce in an ce qul huwallahu ahad Allah shi ne ɗaya a ce ka je lahira da jahilcin wannan baka sani ba ai ba wani uzuri da Allah zai ma sannan yake cewa wa tafsirin ta'rifuhu arabu min lughatiha akwai tafsirin da larabawa suka sani a harshen su da larabci sannan yace wa tafsirin ya'lamuhu ar-rasikhuna fil ilmi akwai tafsirin da malamai kafaffu a ilimi suka sani sannan wa tafsirin la ya'lamuhu illa Allah azza wa jalla akwai tafsirin da in ba Allah ba babu wanda ya ainihin wato sani ina fata an fahimta da haka wannan shine abin da zai fito mana da shi fili mu ce nassi mutashabi ya kasu gida nawa biyu akwai wanda wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah sannan nassi akwai wanda baya daukar yake daukar ma'anoni da yawa ba za a gane shi ba sai an mai da shi zuwa ga nassiwa muhukam to wannan sai ya zamanto wa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah warasikhuna fil ilmi sai kuma ainihin wato kafafu a ainihin wato ilimi wannan yasa wannan yasa aka ruwaito daga ibn abbasin yana faɗa yake cewa ana minar rasikhin fil ilm ina daga cikin kafafu a ainihin wato ilimi wanda Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa ma ya alamu ta'awilahu illa Allah war fil ilmi ina fata an fahimta kuma annabi ya mai addu'a kan mamanta ya ce Allahumma faqihu fid wa allimhu ta'wil Allah ka fahimtar da shi addini sannan ka sanar da shi fassara alkur'ani to wannan shine kadai abin da zai warware maka matsalar muhukam da mutashabi a wannan ayar muhukam shine nassin da bai ɗaukar wata ma'ana sai ma'ana nawa ma'ana ainihin wato ɗaya da an karanta kowa zai fahimta mutashabi ya kasu gida biyu akwai mutashabihin da ba wanda ya san shi sai Allah akwai mutashabihin da malamai ne kafafu a ilimi suka sani wannan sai fito mana da ainihin wato ayar fili والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر suna cewa duka mun yi imani da nassi mutashabi wanda Allah kaɗai ya san ma'anar shi da nassi mutashabi wanda malamai suka san ma'anar shi duka sun ainihin wato imani cewa ya na suna cewa rabbana amanna bihi kullum min inda rabbina duka mun yi imani da waɗannan bangarorin guda biyu Allah ya ce wa ma yadhakkaru illa ulul albab amma ba wanda yake cina wannan in ba mu abucin hankali ba aya ta gaba Allah ya ce min rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzo Allah ya ce tu'radul fitanu 'ala alqulubi ka ardil hasir udan udan ana gitto da fitina a zuciyar mutane yadda ake saƙa tabar makaba sanda sanda sai ya ce fa ayyu ushiri buha duk zuciyar da ta kwankwaɗi fitina nukitat fiha nukutatun sauda sai a mata digo baki wa kalbin ankara ankaraha zuciyar da ta yi musun fitina ta kyamata bata kwankwada ba nukutat fiha nukutatun baida sai a mata digo fari hatta tasira ala baini har sai zuciya ta zama guda biyu akwai kalbun abyad misal safa akwai zuciyar da za zaka ganta fara misalin fangalaren dutse na kankara ita ce fitina zuciyar da annabi ya ce la tadurruhu fitnatun ma damat as-samawati wal ard akwai ɗaya kuma wal akharu aswadun mulbadun kalkusu mujakkil akwai zuciyar ɗaya baka kirin baka sade baka fikit baka wulik kaman kifaffan kofi kaga yanzu idan an kifa kofi aka ce ka zuba mai ruwa ya zaka yi to akwai zuciyar da babu yadda za a yi wani alheri ya zo ya shiga cikinta to kuma zuciya dama fitina da take fama da shi fitina ce guda biyu in ma fitinatu shahawa ko fitinatu shubha fitinatu shahawa ita ce fitina ta saban Allah zina luwaɗi maɗigo caca shan giya ita ce fitinatu shahawa fitinatu shubha kuma shine fitina ta shakka akan addinin Allah kana kan sunnar annabi wani ya zo da daɗin bakin shi ya cire ka daga sunnar annabi ya mai da kai wani abu to yanzu ka samu fitinatu shubha fitina ta ainihin wato shubha ina ba ta an fahimta dan haka sai Allah yake cewa wannan wa haula irrasikhuna fil ilmi wanda suke kafafu a imanin a ilimin nan tare da imanin su akan mutashabi suna roƙon Allah madaukakin sarki akan Allah ya tsare su daga ainihin wato karkata suna cewa rabbana ya ubangiji la tuzigh qulubana Allah kada ka karkatar da zukatanmu da idh hadaitana bayan ka shirye mu ina fata ta fahimta to kowa ya ta addu'a annabi ya ce inna fil jasadi lamudghatan idza salahat salaha al jasadu kullu wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wa hiya zuciya ita ce mutum in ta gyaru an samu mutum in ta ɓaci an rasa mutum shi yasa Allah sai da rantsuwa guda bakwai sannan ya kawo jawabin rantsuwan ya ce kada aflaha man zakkaha wa kada khaba man dassaha duk mutumin da ya tsarkake zuciyar shi ya samu babban rabo wanda kuma ya bata ta da aiki mara kyau ya ainihin wato tabi wannan shine akwai amaradul kulubu rashin lafiya da zukata suke fama da su wajen hanyoyin guda ɗaya har guda goma kamar yadda malamai suka ce akwai al-inkaru Allah ya ce qulubuhum munkiratun wa hum mustakbirun akwai alhamiya iz ja'ala alladhina fi qulubi fi qulubihim alhamiyata hamiyatal jahiliya akwai al-insarafu sarafa Allah qulubahum bi annahum qaumun la yabqahun akwai alkasawa qasawa summa qasat qulubukum min ba'd zalika wa hiya kal hijarati aw ashaddu aswa wa lil qasiyati qulubuhum min dhikrillah sannan akwai almaut aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi inna ma yastajibu alladhina yasma'una wal mauta yab'asuhum Allah sannan akwai arrain kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksubun sannan akwai almardu fi qulubihim mardun fazadahum Allah marda sannan akwai addiq wa man yuridillahu an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan sannan akwai at zalika bi annahum amanu sun kafaru fa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun sannan akwai al-khatmu khatama Allahu ala qulubihim wa ala absarihim gishawa dukkan wannan yana daga cikin ainihin wato rabbana la tuzigh qulubana Allah kada ka rakatar da zukatan mu ta samu ɗaya daga cikin waɗannan cututtukan da zuciya take ainihin wato fama da shi lokaci yana hararar mu Ibrahim bin adaham ake ruwaito daga gure shi cewa annal qurra ijtama'u alaihi makaranta alkur'ani sun taru don su masa tambaya akan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ba zai saurare su bai ba su hadisi a yanzu domin ya shagalti da abubuwa guda hudu ya ce fala a tafarragu lirwayatil hadisi sai aka ce masa so saboda mi wani shagali kake da shi da ba za ka ba mu hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba sai ya ce na farko inni atafakkaru fi yawmil mithaq ina tunani akan ranar da aka ɗauki alkawari da Allah subhanahu wa ta'ala a can alamun zarra wa iz akada rabbuka min bani adama min zuhurihim haythu qala haula'i a lokacin da tun a wancan lokacin Allah ya faɗa ya ce haula'i fil danna wala ubali haula'i fil nari wala ubali ga ƴan wuta ban damu ba sai sun shiga ƴan aljanna ban damu sai sun shiga yace wala ban sani ba ina ɗaya daga cikin wani bangare ne yace ita ce magana ta farko magana ta biyu yake cewa haitu sawwarani fi rahim ummi lokacin da Allah ya suranta ni a cikin cikin mahaifiyata fa qala al malaku al ala al arham sai Allah ya ce ma mala'ikan da ya wakilta akan mahaifa ko sai shi mala'ikan ya ce ma Allah ya ubangiji wannan wanda ke ciki a shaqiyun am sa'idun mai arziki ne ko matsayaci ne yace fala adari kaifa kana al jawabu fi dhalika al waqt yace ban sani ba ina daga cikin ashaki ko am as-sa'id wala ban sani ba sannan yake cewa wasalis da haisu ya da ruhi malakul maut abu na uku shine lokacin da mala'ikan mutuwa zai zai ɗauki raina ya ce ban sani ba Allah maɗaukakin sarki zai sa in kasance a ma'al kuffari a ma'al mu'minina fala adari kaifa ya kharujul jawaba ban sanya jawabi zai fito ba ya ce abu na hudu lokacin da Allah zai ce wamtazul yawma ayyuhal mujrimuna lokacin da zai Allah zai ce a fita sahu daban sahun masu laifi in an ce a fita baka san a wani sahu zaka tashi ba sai dai in ka tashi kawai ko kuwa Allah ya sa mu dace akwai abubuwa guda bakwai da suke sa zuciyar dan adam ta lalace akwai kuma abubuwa guda goma sha tara da take sa zuciyar dan adam ta rayu a gurguje abu na ɗaya ana nuna saura lokaci ko abu na ɗaya da ke sa zuciyar dan adam ta lalace shine albu'du anil haqq nisantar gaskiya da duk inda ake karantar da gaskiya in ya zaman to baka da alaka da shi to ba abin da zai hana zuciyarka ba ta lalace ba wannan shine abu na biyu shine akalul haram cin haram yana daga cikin abin da ke sa zuciyar dan adam ta lalace abu na uku fi'ilul ma'asi aikata saban Allah abu na hudu istima'ul muharram min al-kalam sauraron abin da ya haramta na magana kamar kiɗe-kiɗe waƙe-waƙe da makamantan irin wannan yana daga cikin sababin da ke sa zuciyar ɗan adam ta lalace abu na hudu kallo zuwa ga abin da yake na haramun ne na hotuna na fina-finai na waye na waye yana daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta mutu abu na ainihin wato shida aljulusu mamar dishush zama gaban dish sa'atin ɗawila lokaci mai tsawo daga wannan tashar mutum ya koma wannan ba tashar ƙur'ani ba hadisi ba fiƙihu ba komai yana daga cikin abin da ke sa zuciyar mutum ta lalace abu na bakwai shine usu miyagun abokanai mafi yawancin mutane da muka bincika wajen lalace wasu to abokai ne sababi ba haka bane abu na ainihin wato gaba shine ainihin wato wato nitsewa a cikin neman duniya ta kowace hanya wannan yana daga cikin abin da ke sa zuciyar dan adam ta lalace Allah ka saka da zuciyar mu ta lalace saboda haka ana nuna cewa lokaci yayi abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi kuskure Allah ya fi mana in lokaci ya bamu gobe sai mu faɗi guda sha tara in kuma lokaci bai bamu ba sai mu ci gaba da karatun mu kawai a yi haƙuri yau an ga mun ɗan tsawaita bayani aya tana buƙatar sai an tsawaita bayani ne Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh